الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو ذا متاش درسينة أبي بيود ترى أشكن من الموطأ كالإمام مالك رحمة الله عليه هجرة ɗaya ga watan دا أربعين دا أكو ودا wadda دا yi دا وطن takwas شكرا تدبو goma shekara ta 2021 muna cikin kitabul jihad muna babu tarbibi fil jihad babi na 314 za mu tashi a hadisi na 1027 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابي صالح بن سلمان عن ابي هريره

نعم يتي وحدثني عن مالك عبيد الله يتي كما يحيى ما يتنسى كينا نعم، يحيى ابن يحيى الليثي من راوي من اللتافي يا زن تامن حديثي عن مالك دجا مالك عن يحيى بن سعيد دجا يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي صالح السمان دجا أبي صالح ذكوان السمان الزيات المدني عن أبي هريرة دجا أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laula an ashqa ala ummati la ahbabtu an la atakhallafa an sariyatin tahruju fi sabilillah da ba dan kada na tsananta ma al'ummata ba da na so na ya zamanto ban ban zauna na ki fita ba yayin da asariya wato runduna ta mayaka da na tura su ta kharuju fi sabilillah suke fita domin taimakon addinin Allah domin ɗaukaka kalmar Allah walakin ni la ajidu ma ahmiluhum alai sai dai ni ba na samun abin da zan ɗauke su su tafi jihadi a kansa wala yajiduna ma yatahammaluna alai kuma su ba sa samun abin da za su ɗauki kawukansu a kansa fa yakhrujun har su samu su fita wa yashqu alaihim an yatakhallafu ba'di kuma yana tsananta a gare su su zauna a gida bayana ni na fita na basu fa wajidtu dan haka da dana so an anni uqatilu fi sabilillah cewa zan fita ne yaki domin ɗaukaka addinin Allah fa uqtal sai a kashe ni thumma uhya sannan a rayar da ni fa uqtal sannan a kashe ni thumma uhya sannan a rayar da ni fa sannan a kashe wannan hadisin akan bayanin kwadaitarwa akan falalar jihadi wato annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ba dan kan da tsananta ma al'umma ta ba da na so a ce ban zauna ba bayan dukkan wata watan zan mayaka da za su tafi to in ban zauna ba duk fitar da za a yi aka fita da ni kuma ba ni da abin da zan ɗauki sauran musulmi wanda su ma sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita jihadi saboda haka yana tsananta a gare su a ce sun zauna a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni kuma ba ni da ba ni da abin da zan sanya zan ba su na abin hawa raƙumi ko doki su fita jihadi tare da ni su kuma kansu ba su da halin ba su da nafaka ba su da dukiyar da za su ɗauki nauyin kansu wajen fita jihadin a tafarkin Allah sai ya zamanto rashin fitarsu ya zamanto mashakka a gare su cewa gashi sun gashi annab sallallahu alaihi wasallam ya fita jihadi su kuma suna gida to don haka wannan ya sanya ina so na fita amma don kan na tsananta musu su ga na fita su ba su fita ba sai na ki fita saboda ba su da halin fita an fahimta an fahimci azancin na annabi sallallahu alaihi wasallam domin idan da duk fita jihadi abin da yake so duk fita jihadi da za a ya fita a fita da shi to kuma in aka fita da shi akwai waɗanda yake ba shi da ikon ya ba su damar da su ma za su fita kuma ba su da halin da za su yi kansu guzurin fita wannan sai ya sanya musu mashakka sai cewa gashi annabi sallallahu alaihi wasallam duk jihadi ya fita su ba su fita ba wannan sai ya sanya musu damuwa amma in a sansa ne sallallahu alaihi wasallam shine ya fita ya yaki a tafarkin Allah yana fita a kashe shi kun ga shi yasa sai ya zo da a fa uqtal fa inna litta'ib wato ina fita a kashe ni wato shahadar ita take ta fanya shi ya fita ba bai ce summa uqtal ba sai dai ce summa uhya sannan bayan an kashe ni to bayan wani dan lokaci a sake dawo min da raina ana dawo min da raina a sake kashe ni nan da nan sai ya kawo fa a afi wato kamar babu abin da yake yi a cikin rayuwarsa abin din a sansa ne babu abin da zai so yi illa ya rinka fita jihadi ana kashe shi saboda wannan ya isa matuƙa wajen nuna fallar jihadi kuma wani hadisin ya nuna cewa jihadi ba farilla ne alal aya domin da farilla ne damuwar waɗansu kan cewa ba su fita ba tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai sanya shi ya zauna ya ki fita ba domin in abu aka ce farilla ne dole a yi farilla ko da wani zai shiga cikin damuwa akan aikata wannan farilla amma rashin fitarsa sallallahu alaihi wasallam tare da cewa yana so ya nuna kan cewa jihadi ba farilla bane alal a'yan jihadi farilla ne alal kifaya domin a ɗaukaka addinin Allah yana zamantowa farilla ta aini akan kowa idan abokan gaba suka farma suka farma musulmi a ƙasarsu a cikin gidajensu to a nan wajen wajibi ne babba da yaro tsoho da majiyi ƙarfi kowa ya tashi ya ije wannan farmakin da abokan gaba suka kawo har idan aka samu an samu isassun mutane da suka yi maganin wannan barnar to a lokacin da sai ya zamanto sai ya koma asalinsa na farilla alal kifaya cewa idan waɗansu suka yi sun ɗauke masaura to a lokacin nan duk idan aka kawo farmaki akan musulmi duk wanda ya ki fita duk wanda ya ki tashi ya yaki to yayi laifi ya zama to farilla farilla farilla ra'ayi inda irin halin da muke shiga na kaga gari mai wajen mutum dubu uku dubu biyu amma mutane 'yan kaɗan su zo da bindiga su harba shi nan a tarwatsa gari a ƙyale su su kwashe dukiyoyin mutane da matansu da 'ya'yansu abinda zai sanya mutum kaskanci har ƙarshen rayuwarsa bayan kuma da mutane za su haɗa kansu su kukan kura su ɗauka wannan jihadi ne farilla ce alal ayan su tashi don an kashe waɗansu amma yawansu zai sa tirin jaye a kansu su fatattake su su kwace in aka yi haka a gari garin ba za a sake zuwa a yi irin wannan cin kashin ba ai mun gani a azare lokacin da ake boko haram mun gani a azare lokacin da suka tashi suke kukan kura aka san waɗanda suke yin wannan ɗin aka bi su ba shi kenan ba duk abin da suke dishe gantaka da suke sai su kewaye su kyala azare amma idan za a fatattaki mutane saboda tsoro ba wanda zai yi saboda ana jira kan cewar ai waɗansu za su yi ko a jira a ce wato a jami'an tsaro su za su wannan idan ya zama halin farbiki kifaya ne shi za ka ce jami'an tsaro za su amma ya zama tofar da ayin babu zancen ka ce jami'an tsaro za ki kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda aka kashe shi wajen yana kare dukiyarsa shahidi ne wanda aka kare shi yana wajen kare kansa shahidi ne wanda aka kashe shi wajen kare mutuncinsa shahidi ne to amma dai wannan hadisin a shahid anan ya nuna mana cewa shi jihadi fardu kifaya ne baya zamantowa farilla ta aini sai a cikin irin halin da muka ambata idan ya zamanto an farma musulmi saboda mutum ya kare kansa ya kare dukiyarsa ya kare mutuncinsa wannan wajibi ne ballantana kuma abin da ya fi komai kare addini kare addini wato shi waɗanda suka yaƙi mutum don addininsa zai ije yaƙinsu zai kare kansa da jihadi haka zalika waɗanda suka yaƙi mutum don rayuwarsa don su taɓa rayuwarsa in ya tashi kare kansa da jihadi zai kare kansa in shi musulmi ne shi yasa in ya mutu yake yin shahada kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ka bani labari mutum ya zo zai ɗauki dukiyata ya zanyi ya ce kar ba shi ya ce in ya yaƙe ni ya ce ka yaƙe shi ya ce in ya kashe ni fa ya ce kai shahidi ne in na kashe shi fa ya ce ɗan wuta ne to kaga tunda aka ba mu mutum shahada akan ya kashe an kashe shi saboda ya hana a ci dukiyarsa ballantana kuma ya hana a tabaransa an kira shi shahidi ya nuna cewa wannan yakin da ya yi don ya tara dukiyarsa jihadi ne kuma haka din yake a yaƙar ahlul bazi wanda suka dauki makami da a wanda suka ɗauki makami akan al'umma suke yaƙa barna a bayan ƙasa suke yaƙin Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam ya kasu jihadi ne to sannan wannan hadisin ya nuna mana cewar a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato yakan bar waɗansu abubuwa masu maslaha saboda maslahar da tafi abu ne wanda yake da maslaha amma sai ya bashi saboda maslahar barin ta fi maslahar yin an fahimci wannan ya za mu gane shi a cikin hadisin nan eh, a ba komai ba komai ba komai zaune zaune ya za mu gane wannan a cikin hadisin nan ya bar abu mai maslaha saboda maslahar barin ta fi maslahar yin eh fita jihadi a kowane lokaci maslaha ce amma maslahar rashin fita wani lokaci ta fi maslahar fitan kowane lokaci gare shi sallallahu alaihi wasallam saboda fitar tasa a kowane lokaci duk da yake akwai maslaha da yake so amma kuma za ta kawo mashakka akan al'ummarsa za ta kawo mashakka tsanani akan al'ummarsa kuma ku kula da wannan lafazin laula an ashuqa laula an ashqa ala ummati da ba dan kada na tsananta ma al'ummata ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana amfani da wannan kalmar a wurare daban-daban ko laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwa inda kulli fala da ba dan kada na tsananta ma al'ummata ba da na umarce su da yin aswaki yayin kowace sallah wanda ya nuna cewar shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam gabaki ɗayanta babu tsanantawa ga al'umma kuma ya nuna cewar maslahar rashin tsananta ma al'umma ba karamin maslaha ba ce saboda ita ya bar fita jihadi ko wuce tare da cewa tare da maslahar da jin da fita jihadin ya kunsa tunda maslahar fita jihadi ba maslaha ce da ta tsaya akan akan akan sa ba shi shi kadai domin jihadi abu ne wanda yake amfanar waɗansu yana tsare al'umma yana shigar da mutane musulunci yana ƙara ma addini ƙarfi to amma saboda wannan maslahar tana samuwa da aika da in waɗansu suka yi sai ta zamanto kamar maslaha ce shakhsiyya da suke komawa a kansu shi shi kaɗai amma maslahar ya ƙi fita saboda fitar koyaushe za ta zanyo tsanantawa akan sauran 'yan al'umma wanda ba su da halin fitar sai ya zamanto kiya kula da wannan jami'in sai ya fi maslaha saboda haka yake fita to shi yasa wato fiqhul tawazu wato fahimta na auna abubuwa yayin da mutum zai yi auna maslaha da mafsada yana da muhimmanci idan aka samu maslaha aka samu barna to dole ka auna kawar da barnar ya fi kawo maslaha kawar da barna ya fi kawo maslaha idan aka samu mafsada guda biyu sun zo dole sai ka gaba ɗaya to sai ka ga wadda ta fi sauƙi sai ka yi ta ka ƙyale wadda ta fi tsanani ka ƙyale wadda ta fi tsanani idan aka samu maslaha guda biyu ga su sun zo sun yi karo da juna to a nan wajen ya za ka yi abubuwa guda biyu duk suna da maslaha ya za ka yi na'am na'am mafi kyau mafi maslaha za a yi ko ƙaunar wahida na ɗaya eh, kawai za ka ɗauka ƙaunar wahidan da hannun gaje wato ka auna wadda ta firin jaye ke ka yi ta ka ƙyala wadda take koma baya ko na eh a haɗa su duka san idan maslaha guda biyu suka zo idan za ka iya haɗa su duka ke ka yi ko ba haka ba har sai tukuna in ba za su haɗu ba to sai ka samu waje ta furin jaye eh, sai ka samu amma in kuka tafi baki ɗaya cewa a samu waje ta furin jaye to in duk za a yi ba ne suke fitar da ka'ida tahsilul maslahatai aula min ihdar min ihdar ihdahuma ka samar da maslaha guda biyu yafi bisa ka jefar da daya kai daya ko da ko wanda zaka jefar koma bayan wanda kai ci in zaka hada su dubin ai yafi ko ba haka ba muna ganin misalan nan da yawa amma yanzu saboda in ba haka ba ai za mu iya kawo za mu muka dan yi dan tunani za mu iya kawo misalai nasu maslaha guda biyu wanda zai iya yiwa su samu hmm? na'am wa zai kawo mana misali <laughs> na'am eh azumin litinin ka azumin litinin kuma an gayyace ka walima ranar litinin saboda haka sai kai ne sai kai azumin in ka je ba sai ka ci abincin ba saboda ka samu maslahar yin azumin ka samu masallacin maslahar amsa amsa addu'a amsa gayyata amsa gayyata ba ma kawai ka je ba in ka je kuma kai addu'a domin haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa in kana muftiran falyat'am wa in kana sa'iman falyusalli idan baya azumi ya ci idan kuma yana azumi to yayi addu'a kaga an samu maslahatain ahsan na'am malaminu ana kiran sallah kana amsa kiran sallah kuma kana nafila eh duk za ka iya yi ko amma za a ce amma idan za a yi tarjihi fa waɗanda suka ce a'a ba za ka amsa kiran sallah ba kana nafila su kuma me suka ce su suna ganin inna fi salati la shugula saboda za ka rage mai da hankali a cikin sallar ta saboda ka su sun duba cewa ba zai yiwu ka samu maslahar guda biyu ba to da irin wannan kuma su ne za ka ga malamai sukan sassaɓa to sannan a cikin wannan hadisin akwai bayanin tausayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga al'ummarsa da jin kansa gare su domin gashi ya bar abin da yake so saboda ne saboda tausasa musu kar ya zamanto abu ya kai ya tsananta musu ya tsananta musu ku duba yadda ya wajen sallar dare cikin ramadan ya fito ya yi sallah aka yi koyi da shi kashe gari ma ya fito kashe gari ma ya fito yana so in yi masallaci ya cika ya ga suna so kuma wannan abu ne wanda yake a rayar da dare ne tare da jama'a baki daya amma sai ya fitowa saboda ya ce ya ji tsoro kar a farlanta mana kar a farlanta ta akan al'umma to wannan duk bayani ne na tausayinta so da haka halin tausayi yana da kyau kada ka ce ba ruwan mu mutane in za su yi in ba za su yi ba kada su me ruwa na ba Allah ne yake so ba a tausaya mu mutane ka tausaya mu mutane musamman in kana matsayin shugabanci in kana matsayin in kana matsayin shugabanci ko a al'umma ko a makaranta ko wajen aiki ko a gidanka ko a gidanka ka tausasa waɗansu rashin tausayin nan yana damun wato yana damun iyalansa abinda yake rusa gidan kenan ya sanya matan su to ba sa wato su ringa ganin su kamar dodo su ringa ganin sa kamar wani su ringa ganin sa kamar wani fir'auna saboda rashin tsoro to tsoro shafaka tausayi da da jin kai hali ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yace bil mu'minina raufur rahim shaida Allah ya mata mai tausayi ne da jin kai da rahama ga mu'minai kuma a cikin wannan hadisin akwai kwadaitarwa akan kyautata niyya akan yin ni akan niyya yanzu kaga ai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina zan so a ce na fita mai yaƙi a kashe ni sannan a rayar da ni sannan a sake kashe ni to kaga wannan ainiya ce yayi to shi alheri ana so ka niyace shi ko da ba zai yi ba domin wannan abin zai yi mutum a kashe shi sannan a dawo da shi allah riga ya hukunta kan cewar ba za a dawo da mutane rayuwa ba a nan duniya sai dai a lahira to amma ya burin a ce ya so a ce haka saboda ne saboda alheri ka so alheri ko da alherin nan ba zai yiwu ba ka so shi saboda zuciyar da ta saba da san alheri alherin za ta kamar yadda zuciyar da ta saba da san sharri sharrin za ta ta zama shaidan kenan domin shi shaidan shi ne wanda yake burin alheri ko ba zai yiwu ba akwai waɗanda suke suna nan suna burin alherin ko da ba zai yiwu ba to ana son mutum ya zama to mai kyakkyawan niyya kamar yadda ya zo a cikin wannan ya ce ibn abdulbar ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana burin aiki na alheri da yin haƙuri a kan yinsa hatta ma abin da ya san cewa ba za a yi ya yi shi ba wannan yana daga cikin kwaɗayinsa kan ya kai ya zuwa ga wato fada'ilul a'ama ayyuka waɗanda suke masu girman falala to haka ake so mutum ya kasance mutum Allah ta'ala yake in ya ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum min al-asra in ya'lamu Allahu fi qulubikum khaira yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum Allah ya rasulullah ya kai wannan annabi ka ce ma waɗanda suke hannunku na daga ribatattun yakin badar in Allah ya san alheri a cikin zukatanku zai ba ku alheri zai ba ku fiye da alherin abin zai ba ku alheri fiye da abin da aka karba daga wajen haka Allah yake in Allah ya san alheri a cikin to kyakkyawan niyya sanar da Allah alheri nuna ma Allah kan cewa Allah alheri kake so to in Allah ya san alheri a cikin zuciyarka Allah zai baka alheri saboda haka mu kula kada mu bar sharri a cikin zuciyarmu kuma kuma kula shi shaidan duk inda ka samu kana tunanin yin sharri to haka nan zai rinka kumbura ka ya rinka kumbura ka yana sa ka kana kana tunani eh, kaji wayannan yan uwan nawa kaji ma abin da suke to daga yau ba zan sake musu magana ba daga yau ba zan sake ka ba sai shaidan ta kumbura ka ya ta kumbura ka ya samu kana burin kana niyyar shuka sharri kana niyyar shuka sharri amma da niyyar shuka alheri kake sai kus nan kuma sai mala'ika ne zai karfafa ka gwargwadon imaninka gwargwadon karfin muryar mala'ika da zaka ji a zuciyarka to sai da yaƙi da zuciya da yaki da zuciya in ka ji sharri ya zo ka kawar da shi ka ce Allah ai gashi Allah ya ce in ya alamin lahu fi qulubikum khair an Allah ya san alheri a cikin zuciyarka na'am قال لما كان يوم القدس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ياتيه بخبر كعب بن وليد عن قال فقال رجل انا

yace wa haddathani an malikin kuma ya zanta min hadisi daga malik an yahya ibn sa'id daga yahya ibn sa'id al-ansari qal yace lamma kana yawm uhud yayin da ranar yakin uhud da kasance qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man ya'tini bi khabari sa'd ibn rabi' wa zai al-ansari wa zai zo wa zai kawo min labarin sa'd ibn rabi' wato yana raye ko kuwa ya yi shahada faƙala rajulun ana ya rasulallah sai wani mutum ya ce ni ya rasulallah fadahabar rajul sai wannan mutumin ya tafi an ce shi ne ubai ibn ka'ab ya tsufu bainal qatla yana kikewayawa a tsakankanin waɗanda aka kashe su faƙala lahu sa'ad ibn rabi' sai sa'ad ibn rabi' ya ce masa ma sha'anu ya ce menene sha'aninka wato me kake nema faƙalar rajul sai mutumin ya ce min ya ce ba aka ni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li bi khabari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya aiko ni zuwa wajenka domin in zo masa da labarinka qal sai shi Sa'ad ibn rabi ya ce Fadhab Ilaihi, ka je wajensa faqri'hu minni salam kai masa sallama daga gare ni wa akhbirhu ka bashi labari anni qad tu'intu ithnatai asharata ta'ana cewa an soke ni suka goma sha biyu wa anni qad unfidat maqatili kuma ni wato makisata ta riga ta cin wato an cimma makisata wa akhbir qaumak kuma ka ba mu ka labari ka gaya wa ka annahu la udra lahum inda Allah cewa babu uzuri a gare su a wajen Allah in qutila rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa wahidun minhum hayy in an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alhali ɗaya daga cikin su yana rayu wannan hadisin haka aka ruwaito shi mursala sai dai jabir ibn abdullah al-ansari radiyallahu anhu ya ya ruwaito shi an ruwaito shi ta hanyar jabir ibn abdullah ibn shi ne ya ambata shi kamar yadda malik ya ruwaito shi amma ya ruwaito shi ya ambace shi da isnadinsa محمد Ibn عبد Ibn بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري المازني أحد بني النجار ya bashi labarin الحديث Sa'ad Ibn الربيع yana daga cikin ba wato cikin al'ansar waɗanda suke su ne jagororin ƙabila ansar yana daga cikin jagororin ƙabila ansar ga ɗan kaɗan daga cikin tarjamarsa daga cikin siyar a alamin nubala sa'ad ibn rabi al-khazraji al-ansari al-harifi al-badri an Naqibu shahid yana daga cikin nukaba kuma wanda ya yi shahada maza Allah sallallahu alaihi wasallam kware da gaske ya sanya yan uwantaka tsakaninsa da Abdurrahman ibn Auf da ya zo Madina shine ce ma Abdurrahman ibn Auf zai raba dukiyarsa rabi ya ba shi rabi shi ya dauki rabi to shi kuma dukiyarsu kasan dukiyar ansar lambuna ne lambun dabino wato zai raba lambun biyu ya ba shi. ya ba shi rabi shi ya ɗauki rabi ya ce a'a ni ɗan kasuwa ne nuna min hanyar kasuwa ya ce matansa biyu zai saki ɗaya domin shi abdurrahman ibn auf ya aure ta sai ce allah ya maka albarka a zuciyarka da iyalinka ya ce a'a ya ce a nuna masa kasuwa ya je so mai cinikin cikui cikui cikui yake ciniki yake sayarwa cikui ba cuku ba mu cuku muke cewa aba ba ko a zango cuku kuke ce maza <laughs> to mu ba wasa muke ba abin da ya sayar kenan da cuku a ike sayarwa to shine har ya samu kudi har ya aure <clears throat> to a kansa ne aka saukar da yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unsayin saboda bab dan uwansa ya kwashe dukiyar ƴaƴan ƴaƴansa mata ne to Allah ya saukar da wannan sura a kansa amma mutumin ah, da aka aika zaid ibn sabit ne domin gashi a zahabi ya kawo riwayar kamar yadda albayhaqi ya ruwaito ta albayhaqi ya ruwaito ta menene shahid a cikin wannan a shahid a cikin wannan kwadaitarwa akan jihadi yanda a a yanda yayyaki har aka kashe shi kuma yake ce masahabbai yake ce ma sahabbai idan yake ce ma sahabbai idan kuka ba ku da uzuri a wajen Allah idan aka kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin ku yana raye wato idan ba ku tashi kun fanshi kun ba da kariya kun tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba har aka cin masa to ba ku da uzuri a wajen Allah wato gara kafin a cimma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kashe ka ka san cewa in ka zo wajen in ka je ranar alkiyama za ka ce ma Allah ya Allah na tsaya ina kariya domin na zamanto fidda'u domin na zamanto garkuwa ga manzanka sallallahu alaihi wasallam har akan haka aka kashe mu to wannan a zamanin sahabbai kenan wanda suka ganshi to mu ma fa anan za a zamanin mu duk abin da yake zai tsare sunnarsa sallallahu alaihi wasallam da martabarsa da darajarsa to sai dai a bayan ranmu amma ba mu da uzuri wajen Allah ya zamanto wato a cimma martabar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a tozarta shi sannan ko mu ci gaba da rayuwa kamar ba a yi komai ba mai amfanin rayuwa to duk wannan yana daga cikin kwadaitarwa akan kan aljihad. na'am kuma ya zanta min hadisi an malik daga yahya ibn sa'id al-ansari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da sahabbai akan yin jihadi kuma ya ambaci aljanna a lokacin nan akwai wani mutum daga cikin al'ansar ya kulu tamarat yana cin wato a tamarat dabinai an ce shine umair ibn al-hamam wanda suke hannunsa sai ya ce lallai ni ina kwaɗayin duniya in dai na zauna har sai na gama cin waɗannan dabinan sai ya jefar da abin da yake hannunsa sai ya yi ɗauki ya kai ɗauki da takobinsa ya yi yaƙi hatta kutil ha aka kashe shi رفضا إلى الله بغير زادي ينا واقع ينا شوى رفضا إلى الله بغير زادي wato ina zabura zuwa ga Allah ba tare da ba tare da guzuri ba illa tuqa إلا التقى منين إلا التقى وعمل المعادي والصبر في الله على الجهاد في قرآن الله وعملا للمعاد كما أيتي دوم مكومة آه، وصبرا إلى آه، آه، وصبرا لله وصبرا وصبرا في الله على الجهاد ده أقولي سبود الله أكن من جهادي يذهب رجي يجي وتو منين يكي نفي ديكي cewa na zamanto mai kwaɗayin duniya in dai wato in dai sai na gama cin wannan dabinan wato dabinan da zan ci ya fi mun aljanna saboda an annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kuɗaitar ya ambaci aljanna da irin sifarta da ni'imar da take ciki to kuma ita aljanna ba a samun hanyar samunta in mutum ya shahada don daga mutum ya shahada aljanna yake tafiya baya zaman kabari aljanna yake tafiya mm, one way ce to yake wai ya tsaya yana cin dabinan har sai ya gama cewa to cin dabinan duniya ya fi shiga aljanna kenan har zai sanya shi dan yi jinkiri sai ya gama ka ji imani irin na sahabbai to wanda duk zai ji magana daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai za ka yi mamakin ba zai irin wannan ba ba abu mamaki bane sahabbai sun yi irin wannan annabi suka ji sallallahu alaihi wasallam wanda babu kamarsa sun gan shi sun ji shi sun ji maganar da babu kamarta sun ga wanda babu kamarta sau da ka kada ku yi mamaki da zaman to sahabbai suna da irin wannan haske da irin wannan karfin imani to sannan waɗansu saboda toshewar basira suka rasa waɗanda za su sokace su waye zai tarbiya irin annabi sallallahu alaihi wasallam idan sahabbai ba su zama to wanda aka rene su aka yi musu tarbiyya ba waye za a yi tarbiyya fiye da waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallam in ka ce haka ka ce wani ya fi annabi sallallahu alaihi sallam ce ka ce waɗansu wanda ko da me za ka kira su ko da wani suna za ka kira su ko limamai ko jagorori ko sahibul zamani ko sahibul wane ne kace kenan shi ya koyar ya reni waɗanda yake sun fi waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rena na'am wa haddathani kuma ya zanta min hadisi daga Malik daga Yahya ibn Sa'id al-Ansari an Mu'adh ibn Jabal daga Mu'adh ibn Jabal cewa shi mu'adu ya ce ya ce algazu gazuwa yaƙi yaƙi iri biyu ne wato fita jihadi iri biyu ne yaƙi wanda ake ɓatar da wato dukiya mai tsada wato idan yaƙi wanda ake ɓatar da alkarima ma'ana dukiya mai tsada kara'ima amwali fa iyaka wa kara'ima amwali dukiyoyinsu masu tsada kar ka taba wajen karɓar zakka na'am wayu ya saru biyayayi wayu ya saru fihi sharif ake sausa wace ake sauƙaƙa mu'amala tare da aboki abokin mu'amala kuma ake biyayya ga shugaba ma'abucin majibincin al'amari kuma ake nisan tabbarna a cikinsa to wannan yaƙi alheri ne dukkaninsa babu komai a cikinsa sai alheri mhm. akwai yaƙi kuma wanda ba a ɓatar da dukiya mai tsada a cikinsa wato mutum sai ya ƙoro idan ma zai yi abin da zai yi amfani da shi sai ya ɗauko wanda yake ba shi da buƙatarsa ko wanda ya fi komai raina shi da shi zai yi na'am kuma baya sautsaka ma abokin mu'amala a cikinsa kuma ba a yin biyayya ga ma'abucin ga majibinta al'amari wato ga shugaba kuma ba a nisanta barna a cikinsa to wannan shi yaƙi ne ma'abucinsa ba zai dawo salin alin ba kafafan mm, la alayya wala liya kamar yadda kais mai kasidar laila yake faɗa fa'uka kafafan la fa'arji kafafan la alayya wala liya alkafaf shine shine dai kamar da hausa suke cewa salin ali ba abun ka baka bi <laughs> to wannan ba zai dawo salin ali ba domin laifinsa ya fi ladan da zai samu a yaki shine layar ji'o kafafan wato ba zai samu ladan da zai sanya shi laifin sama da ya yi ya zamanto ya shafe wannan laifin ba to wannan ya nuna abin da ake so magana ce ta mu'az mu'az ibn jabal radiyallahu anhu saboda haka yana daga cikin al'asar ya faɗe shi yana daga cikin hikimomi wanda ya samu kun kun san mu'az yana daga cikin malaman sahabbai shine yafi a cikin al'ummar nan shi yafi kowa sanin alhalal wal haram kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a'lamu ummati bil halal wal haram mu'az wanda yafi kowa sanin halal da haram a al'umma ta shine mu'az to abubuwa guda uku ya faɗa a cikin yakin da yake shine wanda zai zamanto dukkaninsa alheri ne komai nasa alheri ne na farko ya zamanto a ya zamanto cewar ana wato dukiya mai daraja mutum yake kashewa wato abu ne wanda yake za ka yi don Allah saboda haka abinda dokin da zai hau in girma a kayan fadan kayan yakin da zai sa ya samu masu tsada masu aminci wanda ake ji da su da su zai yi sannan kuma mai saukin mu'amala tare da abokin tafiya wanda suka shiga ciki tare wato babu musu ba jayayya ba rigima ba rigima kuma mai sauki da abin hannunsa ga wanda yake tare da shi wanda yake tare da shi in ba shi da shi sai ya ba shi sadaukar da kai ba irin tafiyar ba irin tafiyar masu masu wayo ba kar ta san kar in za a ci abinci sai ta aiki ya riga ya ci abinci saboda baya so an zo cin abincin a ce shine zai biya sai ta ya riga ya ci abu nan ko cike yake da yunwa amma baya so a shiga don an shiga wajen cin abincin za a ga kan cewa watakila jiya da aka tashi cin abincin ɗayan ne ya biya saboda haka abin zai hawo kansa sai nuna kan cewa shi mai wayo ne to a wajen jihadi a ce har an yi irin wannan ka ce za ka nuna mutum birnanci a cikin jihadi to wannan ba zai zama to jihadi mai alheri ba amma wannan sai aka ce wai ya saru fi hashari wato zai zamanto mai sauƙaƙawa ga ashari ya zamanto abin da yake hannunsa abin da yake hannunka Ɗan uwanka yana da haƙƙi a kansa kamar yadda kake da haƙƙi a shi ka rinka jin ɗan uwanka yana da haƙƙi a kan abin da ke cikin aljihunka kamar haƙƙinka a cikin abin da ke cikin aljihunka <laughs> in an yi tafiya ana wannan in an yi tafiya ana wannan ana kamantawa ko to haka ya kamata shine wa yasaru fi hashari wa yuta'u fihi dhul amr ai biyayya ga shugaba saboda wannan shine asasin samun nasara idan babu da'a ga shugaba tafshalu wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum kada ku jayayya sai ku kare karfin ku ya tafi dole sai da da'a ga shugaba kuma yushanabu fihi al-fasad a nisanci barna a nisanci saban Allah a wajen jihadi domin nasara tana zuwa ne da biyayya ga Allah a cikin Isra'iliyat kun ga lokacin da aka ruwaito annabi Musa a cikin ɗaya daga cikin yaƙoƙinsa da ya je yi tare da abokan yaƙin bani Isra'il abokan yaƙin bani Isra'il suka zo suka samu Bil'am ibn Ba'ura suka ce masa ka je ka yi mugunyar addu'a akan annabi Musa da mutanensa mu samu nasara akan su yace ba zai yiwu ba annabin Allah ne ta zan ne masa mummunan addu'a yace to amma tunda haka ne tunda kun tara mun abin duniya na riga na sun cewa na sayar da abin da na samu na ilimi da imani ku zo mu je yaje in ya tashi zai yi addu'a sai Allah ya karya harshen sa sai ya ce Allah ya ba mu annabi Musa nasara Allah ya karya su amalikawa yayyai sai ce to kun gani annabin Allah ne ba yadda za a yi ne masa gunya addu'a a karfi amma zan gaya muku abin da za ku ku samu nasara ku samu kyawawan yan mata ku sake su cikin rundunar idan aka samu ko da mutum ɗaya ne yayi zina to za ku samu nasara a kansu isra'iliya ne dai annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta aiki kayan su la nu la nusaddiq wa la nukadzib ba ma gaskatawa ba ma karyatawa da ku aka samu wani ya je haka kenan Allah maɗaukacin sarki ya saukar da annoba a cikin rundunar aka rinka mace-mace to sai da tukuna a annab Musa da Allah ya sanar da shi aka zo kuma aka samu shaidu akan wannan wanda yayi aka zo aka zartar da haddin Allah a kansa sannan Allah ya aka yi masa rajimu sannan Allah ya dauke annobar sannan suka samu nasara a kamar yadda ya to kun gani wayu sanabu fihi fasad an nisanci barna saboda barna zunubi daya sai zama to shine sanadiyar rashin samun nasara kuna ganin yanda a lokacin yakin Uhud maharba da suka saba umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya juya abin gabaki daya nasarar ta dawo sarewa hmm. to wannan yace wannan yakin alheri ne dukkaninsa alheri ne dukkaninsa tafiyar alheri ne kai hatta baccin shi ne jihadi shi ma alheri ne komai nasa alheri ne gumin dokinsa ma alheri ne tarosansa bayan gidan dokin da bawalinsa duk alheri ne duk sadaka ne kamar da muka karanta a hadisin alkhair hmm. dukkanin wato kowanne zai kawo masa alheri to shi kuma wanda yake na akasin wannan abu da ya saba ma wannan to wannan shine wanda zai sa da wuya ma mutum ya tsira sai ya zama to laifinsa ya fi ladan da ya tafi nema na'am babu ma ja'a fil khayl babu abin da ya yazo akan dawaki wal musabaqati bainaha da yin wato tsere akan dawaki tsakanin dawaki wal nafaqati fil ghazw

yace wa haddathani yahya an malik yahya ya zanta min hadisi an malik daga malik an nafi daga nafi an ibn umar daga abdullah ibn umar anna rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace al khayl fi nawasiha al khayl ila yawm al qiyamah dawaki alheri yana cikin makwarkwadarsu har ranar alkiyama an san makwarkwada ko wannan gashin na gaban doki wanda in ka kama shi za ka yi control ɗinsa to wannan ishara ne ga cewar a cikin riƙe doki akwai alheri har ranar alkiyama shi ta ibn al yake cewa wannan hadisin kwadaitarwa ne akan mutum ya ne wato ya wurin doki ya riƙe doki saboda dawaki menene alherin alherin shine wato akan da doki ake samu za a samu arzikin duniya da lahira saboda shine abin da ake yin jihadi a kansa wa iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayr turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum Allah ne ce wato ku tanadan musu abinda kuke da iko da shi na karfi da kuma na daure dawaki saboda dawaki ba za a gushe ba ana yaki a kansu har ranar alfiyama. duk abin da aka samu na misail da tankas da artillery da wane ne dawaki ba za a gushe ba kuma ana amfani da su wajen yaƙi har ranar alkiyama alheri to kuma in dai akwai alheri in dai har ranar alkiyama ke wannan kuma ishara ne ga cewa har ranar alkiyama ba za a daina jihadi ba ba za a daina jihadi ba har ranar alkiyama ko da waɗanda suka ɓata jihadi sun ɓata shi kuma wanda suka ɗauki makami suke cewa jihadi ne bayan kuma ɓarna suke yi a bayan ƙasa ba jihadi ba komai abin da suka yi na su ɓata sunan jihadi ba za a daina jihadi ba har ranar alkiyama domin shi jihadi ba kawai sai da sai da yaƙi a tafarkin Allah ba sannan ba sai kawai ta hanyar yaƙi ba ana yin jihadi da dukiya ana yin jihadi da harshe ana yin jihadi da alƙalami ana yin jihadi da zuciya to sannan kuma su daga cikin alherin dawaki daga cikin alherin da ke cikin wato rike doki in ka rike shi yi makanka tanadi ne domin karfi domin samun karfi domin samun karfi domin kuma mun san cewa sai daga cikin hanyoyin motsa jiki babu abin da yake sanya motsa jiki daga cikin hanyoyin motsa jiki babu kamar doki shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya tsira a kanta to wannan dai a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna alherin da ke cikin rike doki domin kamar yadda ya gabata a babukan da suka gabata cewa in ka ajiye doki domin jihadi to duk abincin da zai ci sadaka ne duk bawalin da zai yi sadaka ne duk bayan gidan da zai yi sadaka ne duk sukuwar da zai yi ko tafiyar da zai yi gumi wannan gumin da zai sauka daga cikin sadaka ne in kuma ka ajiye shi don sutura da kariya da kuma don sutura da kariya to wannan zai zama to maka sutura rufin asiri ne doki rufin asiri ne to amma in ka ajiye shi don jihadi ko da ka yi jihadin ba ka ajiye shi kan cewa kana ajiye shi ko da bukata za ta taso ko ka yi baka ba wani wanda zai yi jihadin a kansa to sai ka samu wannan ladan sai ka samu wannan ladan kuma wato wanda ya ce sai ka ga mutum bashi da komai yana da doki amma kuma Allah ya hana wato ya samu iko ya samu rufin asirin kula da shi ya samu asirin kula da shi saboda shine ai wanda ya rike shi da kyakkyawan niyya dan sutura to Allah zai zamanto masa sutura na'am kuma ya zanta mun hadisi an Malik daga Nafi daga Abdullah ibn Umar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi tsere a tsakankanin dawaki wadda aka riga aka yi mata tamir aka yi mata tsamfara wato shi a wato a sanya doki a cikin daki a hana shi cin abinci ya ta gumi a cikin daki wanda za a rurrufe shi a hana shi cin abinci ya ta gumi to idan ya fito gudunsa gudunsa wato na fitar hankali ne min alhafiya daga waje wanda ake ce masa alhafiya wato fegensa iya wato iyakacin matukar wajen da ake karewa tseren saniyatul wada saniyatul wada ita ce a can wato ana nufin saniyatul wada guda biyu ce akwai ashimaliya ta jihar arewa to ita ake nufi a nan akwai kuma aljanubiya ta jihar kudu wadda in mutane wato abin da ake nufi da saniyatul wada wato hanya ce a tsakankanin dutse da nan ake in aka yi rakiya a nan za a yi sallama da mutum in kuma aka zo tare daga nan za a tare mutum kun san ko kamar yanzu inda kusan sarakuna na kowane cikin garuruwan mu dai na masu tutar shehu idan aka yi bakon sarki akwai inda ake zuwa ake yi masa tare akwai kuma in za a yi masa in za a yi rakiya akwai inda ake kai shi daga nan za a yi rakiya a nan ake sallama da shi to asalin wannan ya samo ne tun daga saniyatul wada madina haka suke to in aka tashi yin tsere da dawaki waɗanda suke fararru haka ake yi daga daga daga alhafiya ya zuwa ga ina nura bayanan al-ma'alimul asira neman wanda da Allah alhafiya wajen ta a cikin al-ma'alimul asira fi sunnati sira wanne ne bigiran a yanzu a Madina to ita saniyatul saniyatul wada din wannan ɗaya daga cikin shurraha ya ce tafiya ce ta wajen kamar mil shida ne zuwa bakwai mil shida ne zuwa bakwai tsakanin alhafiya da saniyatul wada to annabu sallallahu alaihi wasallam ya a akan waɗannan dawakin na'am kuma ya yi wato musabaka ya yi tsere akan dawaki waɗanda ba a yi musu tabmir ba ba a ɗan farar da su ba wato daga daga saniya daga saniyatul wada ila masjid bani zurayq masjid bani zurayq shine inda ake ce masa masjidus sab har yanzu ana ce masa masjidus sab ko da yake an rushe masallacin yanzu a rushe masallacin akwai wata hanya nan wadda ake gangarawa tunnel ake gangarawa kusa da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam daga in ka to daga arewa wanda zai bulle ta wajen kasuwar dabino na faƙul manaha ake ce ma wannan channel ɗin manaha to a da headquarter tashar tashar bus ɗin kamfanin sabko na saudiya a nan mummun riski masallaci yanzu an rushe masallacin an yi ginin alwalid holding kamfanin walid bin Falal, sun sai wajen suna yin gini an tsayar da ginin masali ba ko yanzu an ci gaba da shi amma a daidai nan sani a nan masjidu sab har a lokacin sunansa masjidu sab wato masallacin tsere daga nan ake fara tseren zuwa saniyatul wada ita saniyatul wada tana can wajen inda ake ce hayyul azhari hayyul azhari a madina a kan hanyar zuwa jami'a islamiyya shi kuma daga nan kamar mul ɗaya ne wato dawakin da ba a riga an yi musu wannan tazmir wato yadda ake yi sai a sanya sai a sanya wato dabba a sanya dawaki a sanya dawaki a ciyar da su abinci a yi musu cusa har sai sun yi kiba sun yi karfi to sannan kuma sai a soma rage musu abinci a hana su cin abinci sannan a sanya su a cikin a ciki a sanya su cikin wani daki a lullube su da da da a lullube su da da mashimfidi a sanya musu mashin fudi. har sai tukuna sun yi za jikin su yayi zafi sun yi gumi to idan idan suka yi gumin idan gumin ya bushe to sai naman jikin nasu sai ya ɗanfare ya ɗaure sai su gama to ƙarfafa to idan aka yi musu haka sun fi gudu to wanda suke da wannan gudun sai a sanya su ya zamanto mai tsawo wanda ku ba a yi musu haka ba su sai ya zamanto gajere na'am kana min man sabaqa biha abdullahi ibn umar yana daga cikin wanda aka yi tseren da shi kaga dai biyu bambancin shekaru tsakanin sa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin abdullahi ibn umar lokacin yakin lokacin yakin badar ba a bar shi ba ai lokacin yakin uhud ba a bar shi ba sai yakin na lokacin yakin badar bai je ba sai yakin uhud ya zo lokacin da ya kai shekara goma sha biyar ya kai shekara goma sha biyar kaga shekara biyu kenan bayan hijira lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana shekara nawa yana shekara hamsin da biyar shi kuma abdullahi bin umar yana ɗan shekara kusan goma sha biyar bambancin wajen shekara arba'in amma ya shiga cikin tseren da aka yi da hadda annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi hadda wato matasa suka shiga ciki hadda matasa domin me domin hatta matasa a sanya su san cewa sai an yi ma jihadi tanadi sai an yi shiri ga jihadi to shi wannan ya zamanto cewa an ga wato an gina jiki ta hanyar tsere akan doki annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shi tsere eh, duk da yake babu zai zo akan asab ana yin sa ana yin sa akan doki wannan bil ijma ana yin sa akan doki a babu kyauta inda kyauta ku akwai tafsilin hukunce hukunce amma in babu kyauta ayi kawai dan tsere to wannan babu shakka ya halaka ba wani wanda ya hana kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi akan dawaki yayi yi akan raƙuma a na raƙumi ma akwai wata taguwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam in aka yi tsera a kanta ba wanda yake wuce ta sai wani balaraban ƙauye ya zo aka gwada aka gwada tsere sai aka wuce taguwar annabi sallallahu alaihi wasallam hankalin sahabbai ya tashi suke ta bakin ciki suka ta bakin ciki ga taguwar wani ba kauye ya zo ta ta fita annabi sallallahu alaihi wasallam ta kere ta a gudu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace haqqun ala Allah Allah ya tafi a shay'un min ad-dunya illa wa ba'ahu Allah haƙƙi ne akan Allah ba wani abu na duniya da zai sama sai Allah ya kasa da shi da Allah ka duba irin wannan tunani yadda ake saita kwakwalen mutane Allah ya kara masa tsira da aminci sallallahu alaihi wasallam yanda Allah ya tsirar da mu daga duhu ta hanyarsa zuwa ga haske me za ku damu kanku abun duniya ya yi sama ai sai Allah ya kasa da shi sai ka huta nan sai ka huta to wannan fa'idar yin musabaka shine karfa shi tanadi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tarar da sahabbai suna suna musabaka ta harbi ka iya harbi ya ce urmu bani isma'il wa ana ma'aku kayan annabi isma'il ku yi wato ku yi harbi ina tare da ku suka ce sai sauran suka ce to su sun dena suka ce ya rasulullah kana tare da su sai za a ko mu zo mu takara da su sai za a mu zo mu rige-rige da su sai ce to duk ina tare da ku ga baki ɗayan ku to duk wani ya daga cikin zaburarwa akan yin jihadi na'am lokaci ya tafi alhamdulillah an Allah ya kai mu sati ne zuwa insha Allah tun da akwai kar akwai asar din da ya biyo baya akwai batun al-asab din ayi bayani akan al-musabaqa insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد illa لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك الحفياء ا كتت اميال wannan abinda ibn al-athir ne ayya fada ko al-hafiya مكان في الغابة شامي المدينة الغابة وجيني تن أريوة أريوة دا مدينة وجن إندا وجن إندا ɓangaranta yana wajen jami'a islamiyya to kaga ku daga daga masjid daga saniyatul wada zuwa nan wajen ai tana da tsawo kamar yadda suka ce din mil shida za ta kai mil shida din ko bakwai na ga tambayoyi da yan uwa kuka aiko wannan yace Allah ya kara wa dakta lafiya imani arziki da fikihu amin ya hayyu ya qayyum ta wani bawon Allah ne ya bani wasu kuɗi idan na samu kaya na hada na siya mun yi cewa na karba da niyyar idan an samu riba zan dinga ba shi wani percentage na riba kuma uwar kudin sananan to amma percentage din ba mu yanke ba kuma haka aka yi idan aka samu riba ina ba shi wani percentage a riba wasu ran ma ba na lissafi kawai nake ba shi tambaya ta a nan akwai laifi a rashin daddala percentage din ko babu eh, a wato idan akwai wato akwai laifi a yin haka saboda zai iya kaiwa a rigima zai kai ya zuwa ga jahala zai iya kaiwa ya zuwa ga sabani kuma allah maɗaukacin sarki baya son wato baya son saɓani da rigima a tsakankanin musulmi baya son sabani da rigima a tsakankanin musulmi saboda zai kai wannan shine yake kaiwa ya zuwa ga kiyayya da gaba inna ma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa an as-salah al-baghdha al-adawata wal tana zuwa daga cikin wannan sabani din wala ta wala kada ku rinka jayayya sai ku sai ku kare sai ku kare karfin ku karfin ku kuma ya tafi amma babu laifi ko da an fara daga baya a haddade sai ku ce to gashi duk abin da aka samu na riba ga abin da za a samu ga abin da za a bayar amma ya zamanto haka da jahala wannan zai zamanto a zai bude kofar barna da sabani zai bude kofar barna da sabani idan idan irin wannan ta faru kuma ake sabani dama ana zuwa ne ya zuwa ga iradul mikil sai a samu ahlul istisas wanda cikin irin wannan kasuwancin a ce to idan aka bada da kuɗi ana juyawa ta yaya ya kamata a kasa riba rabi da rabi za a raba ko kuwa a sulusi da sulusani ko kuwa kashi arba'in da kashi 60 ko yaya za a yi idan ba su daidaita ba kenan to sai a koma ya zuwa ga abin da ake ce makiradul mithl wato abinda abinda za a ce shi ne irin kasan da ya kamata a ce an ya irin wannan kasuwanci to shi kuma ba za a yi ba sai an koma wajen waɗanda take su ne a kan wannan kasuwancin kamar in akwai sarkin kasuwa da yake irin wannan kasuwancin a irin 'yan wannan ko suna da ƙungiya ta kama alal misali yana cinikin takalma ne akwai ƙungiyar masu cinikin takalma sai a je wajen yan kungiyar wajen shugaban kungiyar in yana da kwamiti sai ya faɗa ya ce ga yadda za a yi duk dai domin don kada a yi rigima sauraka wannan ba wai ya sanya akadin ɓatacce ba ne ba zai ɓata akadin ba tunda ba sharaɗi ba ne aka yi sai dai kawai sun shiga ne a cikin rashin wato cika ka'idar yadda ya cancanta a yi yadda ba za a sami rigima ba to babu laifi mu'amalar tana nan ingantacciya ce sai dai don gudun abin da zai kawo saɓani to zalle sai a tantance a faɗi irin yadda ribar za a raba ta اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Allah muna roƙonka a wannan sa'a da kake karɓar addu'a a wannan sa'a ta ƙarshe ta ranar juma'a muna ɗaki daga cikin ɗakunanka muna roƙonka ya Allah ka amsa addu'o'inmu yan uwa waɗanda suka yi wasiya ne musu addu'a Allah ka biya musu bukatunsu masu tafiya Allah ka kai su lafiya ka dawo da su lafiya ka buɗe musu kofofin falalarka masu fuskantar jarabawa Allah ka ba su nasara masu bashi Allah ka biya musu masu neman aure Allah ka fuwace musu maza da mata Allah ka yassare musu masu neman aiki Allah ka buɗe musu kofofin falalarka Allah marasa lafiya Allah ka ba su lafiya ya Allah marasa lafiya Allah ka ba su lafiya akwai dan uwan mu malam Ahmad da muke zama da shi a wannan majalisi koyaushe Allah ka bashi lafiya Allah ka inganta masa lafiyarsa mahaifiyar mu Allah ka ba ta lafiya Allah ka inganta mata lafiya akwai Sani Bala safe ma'abucin bin a Facebook shi ma Allah ya yi wa mahaifinsa rasu a muna roƙon Allah ya gafarta masa akwai dan uwa malam kabiru Muhammad Abu Minal wanda shi ma yake yana daga cikin ɗalibanmu a wannan masallaci da da halakat mu Allah ya yi wa mahaifinsa rasuwa jiya alhamis Allah ya gafarta masa Allah ya sa aljanna makomarsa Allah ya ɗaukaka darajarsa Allah ya kyauta bayansa akwai Alhaji Suleiman Gwammaja baban su baban su ah, A ran misali Allah ya masa rasuwa Allah ya gafarta maka. akwai ɗalibin wannan majalisi da zai fara karatun diploma yana neman addu'a Allah ka bashi nasara akwai ɗan uwa wanda yake zuwa wannan majalisi malam Abubakar kaninsa ya fuskanci larurar rashin lafiya Allah ka bashi lafiya Allah ka bashi lafiya Allah kai ne ka san abin da yake damun sa Allah ka yaye masa yan uwa waɗanda suke fuskantar barazana ta fuskar sihirce sihirce da ake musu Allah ka yaye musu Allah ka yaye musu Allah ka ba su kariya da kariyarka Allah ka ba su waraka daga cikin rahamarka Allah ka inganta mana lafiyar mu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka taimaki wannan addini naka Allah ka sanya mu a cikin masu taimakonsa Allah ka taimaki addinin ka da mu ya rabbal alamin Allah ka karfafa wannan addini naka da mu ya rabbal alamin Allah ka sanya mu zamanto jagorori ga masu tsoron Allah Allah ka sanya mu zamanto mabudan alkhairi Allah ka sanya mu zamanto makullan sharri Allah ka jibince mu ka jibinci zurriyar mu Allah ka kyauta rayuwar mu ka kyauta bayan mu Allah ka sanya albarka a cikin rayuwar mu sanya albarka a cikin dukiyoyin mu sanya albarka a cikin iyalan mu sanya albarka a cikin zurriyar mu sanya albarka a cikin ilimin mu sanya albarka a cikin ayyukan ibadan mu Allah ka karba daga gare mu ya rabbal alamin Allahumma inna nas'aluka khayra ad-du'a wa khayra al-mas'ala wa khayra al-falah wa khayra an-najah وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين العالمين